al'usaimin ya ce neman taimako ba a yinsa ga kowane ɗan adam illa inda barura sai a larura kawai ba a neman taimako wajen ɗan adam sai a larura nan ma fi ma ya kadiru alaihi faƙat za ka iya ce ba wane taimaka min abinda ka ce ya taimaka maka da shi ka tabbata zai iya idan zai iya to baka yi laifi ba wa idza Abdul al-abdu al-isti'anata bil ma alayhi idan har larura ta sa zaka iya neman taimakon dan adam kuma abin da ka nema ya maka zai iya yin sa fa alaihi an yaj'ala dhalika wasilatan wa sababa la rukunan ya'tamidu alai abin da ake so da kai a zuciyarka ka ɗauki wannan a matsayin sababi ba abin dogaro ba matsalan mu kenan sai muka canza yanzu idan na cewa ni ka taimake ni sai in mai da wannan abin dogaro a maimakon sababi me yasa saboda idan ban samu ba gani nake kamar duniya ta kare min don haka za ka ga mutum ya yana cewa ka yi min raiwa ne idan ka ji mutum yana ce ka kamun rai ai kaga kenan ya ɗauke ka madogaro ba sababi ba idan da sababi ne idan ka ce wani taimaka min to wannan kalma sau ɗaya ba a sakewa wani taimaka min sai ce ba zai samu ba falillahi alhamdu dama zuciyarka ba ta gurinsa tana wajen Allah ba ka cewa amma idan ka ga mutum ya nace to babu shakka dogaronsa yana ga wannan mutumin ba Allah ba da farko al'usaimi ne ce ka nemi taimakon matukun a ka'ida ta musulunci dai an hana sai a larura idan larurar ta samu matakin farko abinda ka ce mutum ya maka zai iya to idan zai iya ba ka yi laifi ba na biyu ka rike shi a matsayin wasila wa sababan amma kar ka ɗauke shi a matsayin rukuni wanda shi ne ka dogara da shi idan an ce sababi zuciyarka ba ta allaka da shi ba wani ka taimaka min in bai samu ba kamar ba a yi ba dama zuciyarka tana wurin Allah amma sai ka ga mutum ya koma roƙon Allah Allah ka sa wane ya bani kaga kuskure ne ka mai da wane shine abin dogaro Allah shine sababi maimakon wannan mutumin ya zama sababi Allah shine abin dogaro baka cewa Allah ka sa wane ka bani sai dai ka ce Allah ka bani Allah ka bani shi ko wancan sababi ne kurum ba ka da wata alaka da shi face kawai sababi wane ka taimaka min amma roƙonka ga Allah ne da sai zama mun canza wannan ya ce wa innamar rukunul asil alladhi ya'tamidu alaihi fi du'a was su'al wal isti'ana huwa Allah wahdahu la sharika lahu waye wanda ya kamata zuciyarka ta dogara gare shi shine Allah tabaraka ta'ala Allah kadai shine ake so zuciyarka ta dogara gare shi idan roƙonka neman taimako addu'arka duka suna wurin Allah subhanahu wata'ala kwaɗayinka sannan kuma fatar da kake yi na cimma bukatunka fatarka tana wurin Allah ba ga ɗan adam ba kama annal abda idha ihtaja ila al-isti'anati bil makhluq kana iya neman taimakon mutum misali sai al-usaymin ya ce ka hamli sundukin masalan wani akwati ne sai ka ce wani ɗagamin akwatin nan ai kaga zai iya ɗauka shi yasa ka cewa na ɗauka min akwatin nan wannan babu laifi Allah yushiru nafsahu anna hadhihi isti'ana ka isti'anatihi bil khaliq illa dai kar ka sa a ranka neman taimakon da kake wani ɗauka min wannan akwatin da neman taimakon da kake a wurin Allah iri ɗaya ne ba ɗaya bane wa inna ma alaihi an yash'uru bi annahu kama'una wannan taimako ne kawai zai maka ba'abu a aba'ih li ba'ab kama lau'a jaza an hamli shay'in bi wahida ka kasa ɗaukan abu da hannu ɗaya yasta'inu inu hamlihi bil yadil ukhra saboda ka sai ka haɗa hannu biyu ka ɗaga. to irin wannan shine kake cewa wani taimaka ka ɗaga min wannan amma asali mai da taimako gare ka Allah ne to wannan shine bayanin malaman sunna shi za ka samu a littafin majmu'u fatawa na ibnu taimiyya mujalla na 23 shafin 321 yana bayanin ma'anar la haula wa la quwwata illa billah yace in ka rike wannan kalma yujibul i'ana kalmar tana wajabta samun taimakon Allah wali hada sanna annabi saboda haka sai annabi ya sa ta kalmar